A karan farko dai alhazan na jigawa za su tashi ne daga sabon filin sauka da tashin jiragen sama na dutse a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu, kamar yadda hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya ta sanar tun a baya. A bana dai jimlar alhazai hudu ne ake sa ran za su sauke faradi daga jihar ta jigawa. Alhaji Sani Alhassan muhammed shine sakataren zartarwa na hukumar alhazan jihar. Mun rabawa alhazai a jakankuna na hannu wanda akwai manyan jakankuna in Allah kai mu a can za a basu. kuma ana cikin bitan nan an zo an yi allura akwai gwaji da za a yi lokacin da za a biya mutum kujera idan an zo kuma likitoci a su ma suna yi again kuma idan an je kyam za a yi an ba da uniform a yanzu haka mun kai visa fasfo na manyata mun shiga da dubu daya da dari takwas da ashirin da shida kuma mun yi magana da masu canjin kuɗi na banki insha Allah kuɗin nan ma ya bar Legas zai zo dutse mun kafa kwamitoci wanda yake zai lura da zuwan alhazai da tashin su insha Allah jirgin Max shi ne zai ɗauki alhazan jihar Jigawa a laraban nan ce dai aka kammala lakcar bitar aikin hajji ga alhazan Malam Bello Alhaji Musa Kila na daga cikin waɗanda suka gabatar da lakcar. Salon da muka bi dama tun da mun san tarayya ce ta waɗanda wasu daga cikin sun ɗan yi karatu wasu kuma ba su yi ba mu sun taba mu'amala da mutane wasu kuma baki ne a cikin harkar su aka salin da muke bi ba mu bi hanyar da za mu ɗauki iyawa da suka fi ganewa mu bar na baya ba kuma ba za mu dawo mu shi waɗanda suke da fahimta ba su aka muka tsaya ajin tsakiya muka rika darasi tare da maimaita da kuma jefa musu tambiyoyi ta yadda za mu iya gane cewa dai hakika alhamdulillah sun fahimci abubuwan da aka koyar da su muna fatan insha Allah za su yi aiki irin yadda ya kamata tuni dai maniyatan cikin annashuwa suka bayyana yadda suka fahimci wannan bita suna na tsalha mutari sabar gura na farko akwai niyya na biyu akwai bangaren dawafi akwai sa'ayi duk abubuwan da ya kama da harkar sallah da harka ta zamantakewa na yau da kullum duk sun yi mutane bayani ka taba halarta aikin haji ban taba ba suna na maryam ahmad hassan na koyi abubuwa da dama rukunan aikin hajji rukunan umara babu abinda da ba su faɗa mana shi ban ka kamar rukunan aikin hajji hudu ne shi kuma rukunan aikin umara guda ya uku ne kin taba zuwa aikin haji kin taba zuwa ba sai wannan kara to da shike alhazan na jigawa za su tashi ne daga sabon filin jirgin sama da gwamnatin jihar ta gina a dutse ko gwamnatin ta shirya tinkarar aikin kuwa alhaji falalu tukur gantsa shine shugaban hukumar alhazai ta jihar gwamnati insha allahu a shirye take daren dam wajen kan cewa tashin alhazan nan ya yayu da izinin allah a ranar asabar na watan shida ga watan satumba insha Allahu kuma asabar da ta wuce mun jarraba zuwa wato airport da kuma kawo babban jirgi 747 ya sauka lafiya kuma ya tashi lafiya domin mu jarraba tahinsa mu jarraba saukarsa duk mun yi satin da ya wuce so da haka shi kansa kaftin din da ya kawo wannan jirgi ya yaba da airport musamman wajen sauka da wajen gare ma'ana taxiyin na jirgi ya ce an yi airport mai kyau da inganci da sauransu duka ya ba da yabansa ya tabbatar da ita alhaji falal tukur gantsa kenan shugaban hukumar alhazai ta jihar jigawa mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.